الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوم خلوق وتنجماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دولا لنريه ثلاثين ترى وما يو أشرين وتن بيو ميلادية دبو بيدو شا تقص a wannan masallaci yau mai taron albarka masjidul imami muhammad bin abdul wahab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatu na darasin littafin al'udiyya wallafar babban malami shaikul islam الإمام عبد الحل... أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه ما لنا من بياني عن وصل فزة هداجي ودسو فايتك أنفاني دسو سوني الفرق والجمع inda ya ce lafuzza ne guda biyu da irin dai lafuzzan da suka saba amfani da su kai tsaye ba za a yabe su ba kuma ba za a kunshe su ba ya danganta da ma'anar da aka ba su to shine malam ibn taymiya sai ya dauko mana ma'ana wacce take mai kyau yake mana batu a kanta yace aljam'u aljam'u shine ko alfarq shine yadda mutum zai kalli bayan Allah subhanahu wata'ala ya gansu yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su mabambanta aljam'u kuma shine tattara su ya tabbatar da cewa dukkanin su halittar Allah ne Allah ya halicce su ba su da haƙƙi na abauta musu sai dai su ne ma aka dora musu su bauta ma mahalicin su Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan batun yake bayani sai lokaci ya kure mana a wancan karatun da ya gabata a makon baya to shi ne sai malamin taniya a wannan majalisi namu na sittin kenan sai ce fa ya kunu nafiyan li uluhiyyati kulli shay'in min al makhluqat idan bawa ya kasance ya san bambanci tsakanin Allah subhanahu wata'ala da kuma sa ya bambanta tsakanin wane ne mahalicci waye kuma ababan halitta fa ya kunu to sai ya kasance nafiyan yana mai kore li'uluhiyyati kulli shay'in min al-makhluqat cewa babu wani abu daga cikin halitta da ya cancanta abauta masa shine ma'anar uluhiyya ma'anar uluhiyya cancantar Allah subhanahu ta'ala a matsayin abun bauta wanda ya cancanta abauta masa to idan bawa ya kasance ya tabbatar da Allah haka to zai kore ma dukkan halittun Allah hakkin bauta ba a musu ba ba wani wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba musbitan li uluhiyyat rabbil alamin yana mai tabbatar da cancantar bautar ubangijin halittu Allah ta'ala shi kadai cancanta a masa ba wani daga cikin halittunsa ba babu wani daga cikin halitta Allah ko mai matsayinsa da ya kai matsayin da za a rike shi a matsayin bauta sai da wannan haccin. hakkin bauta yana tabbata ne ga Allah maɗaukacin sarki shi kaɗan ya cancanta a bauta masa ba tare da sa ba wa rabbil ardi was kuma ya tabbatar da cancantar bauta ga ubangijin al'ardi ƙasa was samawat da kuma sammai فيكون مفرقا بين في علمه وقصده ya يتضمن اجتماع القلب على الله wannan ya tazammanu ya kunshi ijtima alqalbi ala Allah zuciya ta tattaru ga baki ɗaya ta koma ga Allah ce ya tabbatar ma Allah subhanahu da bauta ya kora bauta ga dukkan wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba to Allah ne shi ne zai bauta ma Allah amma shi bai isa a ɗauki wani nau'i daga cikin nau'ukan bauta a masa ba in ko aka ɗauki wannan nau'in na bauta aka masa to ya zama an yi masa shirka kenan an haɗa shi da Allah maɗaukacin sarki idan kuma nau'in bautan nan da aka yi shi ya yadda a masa ko shi ya gayyaci mutane a masa to shi ne ma'anar ɗagutu da ake faɗa shi ne ma'anar ɗagutu tsagutu dukkan mutumin da ya yarda da bauta wadda Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai ya cancanta a masa sai shi ya yarda a mishi ko ya gayyaci mutane ya kira su ya ba su umarni ya ce su rika mishi wannan bautar to ya zama tsagutu su kuma aikin da suka yi sunansa shirka a musulunci ba ka da wani sunan da za ka kira wannan in ba wannan ba shine sunansa kuma wannan shirka ita ce abin da shedan ya fi so a matakin farko shedan ba abin da ya fi kauna fiye da ya ga mutum ya zama mushiriki yana hada Allah subhanahu Ta'ala da wani a cikin bauta sannan akwai ban mamaki a yaudari musulmi a faɗa masa ana cewa musulmi ba zai taɓa yi shirka ba wannan wannan wannan wannan yana ɗaya daga cikin yaudara da cutar da bayan Allah da ka sassaɓa da sa su su kankance sai su su kansu a cikin wuta in ba su gane ba a'a sai shirka wanda ake jin masa eh, shirka musulmi ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar babu abin da nafi jin muku tsoro kamar shirka karama da manzo suna yake magana Suna magana da musulmai ne ashe musulmi shine ya fi cancanta a tsoratar da shi kai shirka amma idan aka ba mutum lafisi aka ce masa ai musulmi ba zai taɓa shirka ba kaga wannan ba karamar ka sassaɓa ba ce wa ala mufaraqati ma siwahu kuma zuciyarsa za ta zama ta tattari kenan akan rabuwa da duk wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba zuciya za ta zama ta cire shi za ta ba shi kawai matsayinsa ne da ya cancanta a bashi idan uba ne a bashi matsayi da hakkinsa na uba idan uwa ce a bata matsayinta na haƙƙi na uwa idan ɗan uwa ne a bashi haƙƙin ɗan uwantaka idan makwabci ne a bashi haƙƙin makwabtaka idan malami ne a bashi haƙƙin malantaka idan shugaba ne a bashi haƙƙin shugabanci idan ɗa ne a bashi haƙƙin ɗa idan mata ce a bata haƙƙin mata da makamantan wannan amma ba wani daga cikinsu da ya kai matsayin da za a riƙe shi a ji cewa za a haɗa shi da Allah subhanahu wata'ala har a ɗauki wani nau'i daga cikin nau'ukan ibada da ake ma Allah a mai fa yakunu mufarriqan fi ilmihi wa qasdihi sai ya zama mai wannan ya zama yana bambantawa cikin ilmihi a cikin ilminsa a cikin ilminsa ya san waye Allah ya san waye harfin Allah wa qasdihi haka nan a nufinsa na zuciya yana sani a ilmance sannan a zuciyarsa ba haka ya kudurta cewa Allah daban bayin Allah kuma daban Allah shi ake mabauta su kuma bayin Allah bauta suke ma Allah to daga baya cancanta a ɗauki wani nau'i daga cikin nau'ukan bauta a ba ɗaya daga cikin waɗannan bayi in aka yi to an yi abin da ake ce ma shirka fi shahadatihi wa iradatihi ka shaida wasu kullun ya faɗi abin da kake faɗi kenan ala ilaha illallah aljam'u wa tafriq kake la ilaha har ka kore ka kore illallahu ka tabbatar ma Allah cewa shi ke ake bauta mawa shahada kenan wa iradatihi kuma nufin mutum zai zama haka kenan fi ma'rifatihi a cikin saninsa da ganewarsa ga Allah wa mahabbatihi da kuma soyayyar da yake yi bainal khaliq wal makhluq zai bambanta tsakanin mahalicci da ababen halitta soyayyar da ake ma Allah ta'ala ta dabanci soyayya kuma da ake ma bayansa to ita tana biyayya ne ga soyayyar da ake ma Allah shi yasa sharadi ka a so kowa sai wanda Allah ke san shi ka a kowa sai wanda Allah ke kinsa musulmi akan wanda yake yana son wanda Allah ke so yana kuma kin wanda Allah ya ce baya son sa wanda ita ce ƙa'ida bi haifu ya kunu aliman billahi ta'ala ta yadda bawa zai kasance mutanen Allah maɗaukacin sarki zakiran lahu yana mai ambatansa sannan arifan bihi yana mai sade da shi wa huwa ma'a zalika alimun tare da haka kuma yana sanar da cewa bi mubayanatihi hili khalqihi cewa Allah ya bambanta da halittinsa ba zai hada Allah da wani ba wanfiradihi anhum kuma Allah ya kadaita daban yake da halittinsa Allah daban yake da halittunsa. wata wahudihi dunahum sannan Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai yake daga barin bayansa wa ya kunu muhibban lahu zai zama yana son Allah mu'azziman lahu yana mai girmama Allah abidan lahu yana mai bauta ma Allah rajiyan lahu yana mai fata na samu a wajen Allah kha'ifan minhu yana mai jin tsoron Allah muhibban fihi in zai yi soyayya zai soyayya ne dan Allah muwaliyan fihi idan zai jibinci wani zai jibince shi ne dan Allah mu'adiyan fihi idan zai yi gaba to zai yi gaba da wani ne dan Allah ba dan son zuciyarsa ba musta'inan bihi kuma yana neman taimako a wajen Allah mutawakkilan alaihi kuma yana mai dogaro da Allah mumkani an ibadati ghayrihi yana mai hanuwa game da ya bauta ma wannan Allah wannan duk sufofin musulmin da ya tattara waɗannan sufofi guda biyu kenan aljam wal farq sannan wa tawakkuli alaihi sannan zai zama ba zai zama ya dogara da kowa ba sai Allah Allah kawai zai dogara da shi ya tabbatar da arzikinsa a wajen Allah yake in ya samu daga Allah ne iyaka Allah madaukakin sarki mutanen mu suna cewa inna Allah yarzuqun nasa bin nasi magana gaskiya ce ba hadisi bane amma magana ce mai hikima cewa inna Allah yarzuqun nasa bin nasi Allah yana azurta mutane ta hanyar mutane ne wato anan mutane asbab ne su asbab ne su sabubba ne yadda idan za ka hau sama sai ka sa tsani ka hau to haka waɗannan mutanen suke haka waɗannan mutanen suke shi yasa wanda baka zata zai zama sababin arzikin ka ba sai Allah ya kuro maka shi ya kuro maka shi a matsayin me a matsayin sanadi na amin arzikin ka walisti'anati bihi sannan zai zama Allah bawan nan ya hanu baya neman taimako wajen kowa in ba Allah ba nan an ce isti'ana an sha mana wannan batun akwai isti'ana ja'iza akwai kuma isti'ana muharrama shirkiyya isti'ana ja'iza ya halatta ka ce muni da Allah a ramin ya halatta ka ce muni da Allah rage min hanya zuwa bakin titi akan kan mashin ya halatta kaga ka nemi ka amma ne fi ma ya kadiru alaihi ne a cikin abin da yake da iko Allah ya bashi iko ya bashi mashin babur ya bashi mota ko sannan ya bashi fensir ya bashi biyu ya halasta ka ce ma wani da Allah ramin eh, abin hawanka isti'ana ce wannan ita ce malamai suke ce mata isti'ana ja'iza akwai isti'ana shirkiyya isti'ana neman taimako na shirka shine ka nemi taimakon wani a cikin abin da ba mai ikon wannan abin sai Allah duk lokacin da malamai suke gane kan isti'ana da Allah to ita ake shi ne ake magana kansa wannan neman taimako a wajen Allah a cikin abin da ba wanda yake da ikonsa sai Allah madaukakin sa ba ka ce ma wani ya baka lafiya ba ka ce ma wani ya baka ilimi sai dai koya maka karatu ba ka ce ma wani ya azurta ka sai dai ake ce baka kuɗi kaga duk wanda in ka nema a wajen wanda ba Allah ba kai shirka kenan shine ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta maka ya Allah kuma kai kadai a wajen ka muke neman taimako ba ma neman wajen kowa kai kadai muke neman taimako a wajen ka to to kun ga bawan Allah kenan sannan wal khawfi minhu sannan zai zama ya hannu baya jin tsoron kowa sai Allah tsoron da ake magana kansa shi ma tsoro an sha mana batu kansa akwai alkhawfu al-i'tiqadi akwai alkhawfu tabi'i alkhawfu al-i'tiqadi shine tsoro na aqida ka rika jin cewa ga wani daga cikin halittun Allah yana da abin da zai iya maka wanda Allah bai ma ba ka rika jin cewa ai wani zai iya sa ma ciwo wani zai iya sa maka talauci wani zai iya sa ranar lahira a je lahira ya ci ba za ka shiga aljanna ba alkhawfu kenan wannan alkhawfu ne ake kare. amma alkhawfu tabi'i shine ya halatta mutum ya ji tsoron wani abu da zai iya cutar da shi a zahiri kana jin tsoron ka taɓa wuta ba laifi ne wannan tsoro ne na ɗabi'a kowa na da shi kana jin tsoron maciji kai ya sare ka in ka hango mota kana jin tsoron ta ta zo ta kalle ta ta kada ko to duka wannan Warra lahu sannan kuma zai zama baya fatan samun wani abu in ba a wajen Allah ba ja'u kenan wal muwalati fihi sannan ba zai zama yana jibintar wani kamar yadda yake jibintar Allah ba wal mu'adati fihi sannan ba zai rike gaba dan wani ba kawai saboda wani ya ce baya son wani. me dalilin da yasa baya son shi babu dalili kai ma sai ka ce to ai tun ya ce yadda kin sa kai ma kana son shi me dalili to ba zai yi haka ba wa ta'ati li amrihi sannan ba zai zama yana biyayya ga wani ba irin biyayyar da yake ma Allah shi yasa ko mahaifinsa ne zai ba shi umarni amma umarnin ya saba ma shari'a to anan baya halatta ya bi mahaifin nan nasa shugabansa ya ba shi umarni akan abin da ya zama saban Allah ne anan ba zai bi shi ba shi yasa shugabanni ana musu da'a idan sun ce a bi Allah amma in suka ce a saba Allah to a wannan umarnin da suka bada ba za a bi shi ba ba ana nufin cewa za a musu tawaye ba kenan shugaba ya ce ai wani abu mara kyau shi kenan sai a ce shugaba ki ma a cire shi ko a fito a masa zanga-zanga a ce ai yanzu shi ba shugaba ba ne a'a a wannan abu da ya ba da umarni mara kyau ba za a masa da'a ba sai a kyale mishi wannan amma sauran abubuwa da ya umarni da su masu kyau to za a bi shi wannan shine ne ake mana bayani akan hakikalin bautar Allah madaukakin sarki fa kuma da wannan ne mutum ku zai tsire ya ya samu shiga aljanna ranar gobe alkiyama wa amsali zalika ma huwa min khasa'is ilahiyyati Allah subhanahu wa ta'ala da makamantan waɗannan wanda suna ɗaya daga cikin abubuwa da suka keɓanta ga bautar Allah maɗaukacin sarki baya halitta a ɗauki ɗaya daga cikin su a ba ma wani wanda ba Allah ba idan aka ɗauka to an tashi daga asalin tauhidi an koma kuma ana shirka kenan ita ko shirkan nan tun a duniya ake maka faɗa kanta domin in ka mutu kana yi fa ba ka ba aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi jannata. wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar yadda lamarin yake man yushrik billah tun mutumin da ya mutu yana gama Allah da wani a cikin ibada yana gama Allah da wani a cikin ibada to faqad harrama Allah alaihi aljannata Allah kawkau ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu an-nahu makomarsa kishiyar aljanna ce ita ce ne wuta wa ma lidh-dhalimin min ansar mushrikai ba su da mataimaka a wajen Allah ba wanda zai taimake su a gobe kiyama shi sa ba za su samu cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ba zai same su ba shi yasa sharaɗin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceta shine ya je baya shirka ya tafi ya tafi lahira baya shirka amma duk mutumin da ya tafi yana shirka to ceton annabi sallallahu alaihi wasallam zai shafe shi ba haka sauran waɗanda za su ceto mala'iku annabawa duk cetonsu ba zai shafe shi ba saboda saboda ya tafi da shirka to daga wanda ya shirka muguwar mugun ciwo ne ciwo ne na guba duk abin da zai haramta ma mutum shiga aljanna fau ko ba zai shige ta ba kamata ya yi makansa fada ya yi makansa fada ya tsaya ya ji abin da ake faɗa masa tun a duniya Allah ganar da mu wa ikraruhu fi uluhiyyati Allah ta'ala duna ma siwahu sannan bawa na Allah da gaske ya zama ya tabbatar ya ikirani ya furta ya kudirta da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kada ya cancanta abauta masa duna masu siwa da walinsa ya tazammanu iqrarahu bi rububiyyatihi wannan ikirarin bautar Allah subhanahu wa ta'ala to yana ikirarin cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicci in ka ce ba wanda ya cancanta a bauta masa to cewa kake ba mahalicci sai Allah kana cewa babu mai azurtawa sai Allah kenan kana cewa babu mai juya lamurran mutane sai Allah shi na tabbatar da cewa Allah shine mahalicci wannan ɗabi'ar mutane in ɗabi'ar mutum ba ta lalace ba yadda Allah halitta to kowa ya yarda da wannan shi yasa annabawan Allah in sun zo suna zuwa ne tauhidul uluhiyya ba da tauhidul rububiyya suke zuwa ba domin tauhidul rububiyya kowa yana tabbatarwa yanzu hatta kiristoci waɗanda ba musulmai ba in sun tashi za su yi addu'a sai Allah suke roƙa yahudawa Allah suke roƙa a duniya mutanen da za a ce ba su yadda akwai Allah shi ne mahalicci ba ba su da yawa amma duk shirin da mutum yake aikatawa to ya yadda cewa Allah shi ya halitta amma ina matsalar take idan aka ce zo ya bauta ma Allah shi kadai to anan matsalar take wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah idan ka tambaye su ka ce waye halitta sama waye halitta kasa sai ce wallahi Allah ne ya halicce shi amma idan aka ce a zo a bauta ma Allah shi kadai aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujabu shi yanzu kawai sai a ce abin bauta kawai shi kadai za a yi shi kadai Allah shi kadai za a ce a bauta mawa a'a ai wane ma ya cancanta abota mu wane ma abota mushi wane ma abota mushi ko da ba a faɗi a baki za a yi fita haka ake yi ranar da za ka faɗi sai ka ambaci sunan wani ba Allah ba to me kake sanya ba alhali wannan ɗin ba abin da zai iya maka baya wajen ka shiga damuwa kana kiran wani kana cewa ya cece ke ya cece ke ya cece ka dai zai iya maka ka ɗauki hakkin Allah ka baki wannan a fili yake duk mutumin da ya zama mai hankali in ana masa wannan batun zai gane wa huwa annahu rabbu kulli shay'in abinda ake nufi da rububiyya kana tabbatar da cewa Allah shine rabbu kulli shay'in shine mai renan komai shi ya halicce shi shi yake renansa shi yake kula da shi shi yake azurta shi shi yake bashi lafiya shi yake talauta shi shi yake azurta shi sannan shi rayuwarsa a hannunsa take sannan kuma in ya tashi mutuwa Allah ne ke karɓar ransa shine ma'ana ar-rabbu ai wa malikuhu sannan tauhidin rububiyya na tabbatar maka da cewa ne Allah shine mamallakin komai komai Allah ne mallake shi shi yasa hatta shugabanni da suke shugabantar mutane suke mallakar su su ma wata rana sai Allah ya mallake su sace ina shugabawa na sace ya rasu kaga Allah ya mallaki inna lillahi kenan mu kayan Allah ne mu inna lillahi mu kayan Allah ne mu na Allah ne kuma wa inna ilaihi raji'una kuma mu ga shi za mu koma to daga Allah shine malik shi ya mallaki kowa shi ya mallaki komai wa khaliquhu kuma Allah shine mahalicin komai komai da ka gani Allah ya halice shi wa mudabbiruhu kuma Allah shi ke juya lamarinsa ya fara ku duba tabbirin yadda Allah ya halicci ɗan adam tun daga tayi aka halicce shi daga ɗigon bani ya zo ya zama gudan jini ya zo ya zama tsoka aka hura masa rai ya ɗauki wasu adwa matakai a ciki sannan aka haife shi bayan an haife shi ya zo kaza ya fara iya zama bayan ya iya zama iya rarrafe bayan ya iya rarrafe ya fara tatata bayan ya fara tatata ya fara tafiya sosai daga nan har ya zo ya zama yawo sosai ya zama matashi ya zama dattijo haka tadbiri sannan tadbirin sani wata rana ya ji sanyi wata rana ya ji zafi tadbirin Allah wata rana a yi ruwa wata rana a zama ana cikin rashin ruwa duk wanda yana cin tasbihin Allah Allah ke yi fahina idin ya kunu muwahhidan lillah idan bawa ya tattara wannan da uluhiyya da rububiyya to anan kenan ya zama mai ta Allah madaukakin sarki amma idan ka ɗauki rububiyya kawai an yi magana ka ce ai Allah shine mahalicci la khaliqa wala raziqa wala kaza wannan tauhidin rububiyya kai tauhidin fir'aunu ma ya yarda da wannan tauhidin fir'aunu ya yadda da shi fir'aunu ya yadda shi amma tauhidin da ke tabbatar da mutum a matsayin musulmi shine tabbatar da Allah bauta a aikace ka ce Allah shi ya halitta to kuma shi ke cancanta ka bauta mushi da ka ce shi ke azurtawa to ka ga kuma ka je wajen wani kana cewa ya azurta ka da ka ce Allah shi ke juya lamarinka kar ka kudurta a ka cewa wani zai iya juya lamarinka ba Allah ba kun ga haka suke tafiya kenan to abin da ake bukatar mu kowannen ne zama kenan da akidarsa Bala Ibn Taymiyyah ya ce as-sababu fi kauni la ilaha illa Allah abdala zikr me yasa aka ce la ilaha illa Allah wanda ita ce kalmar da mutum zai fata zai faɗa ya shiga musulunci sannan kalmar da ake sanya fita duniyar nan da ita idan aka samu ya faɗi kalmar shahadar nan sai ka ji ana kiminna sai ya zama cikin abin da za a riƙa ba da labari ana cewa ana kyautata ma wani yanzu yana cikin kyakkyawan yanayi a lahira saboda ya cika da kalmar shahada kalmar da idan wanda ba musulmi ba zai yi tsawon rayuwarsa ba a matsayin musulmi yake ba amma da zai mutu sai Allah ya masa dakatar ya zama ya faɗe ta to gabaki ɗaya ta goge masa duk waɗannan abubuwan da ya aikata kafin ta ashe ba ƙaramar kalma ba ce amma me yasa mutane ba su ba ta hakkinta me yasa mutum zai zo ya ta yana wata da ita me yasa mutum zai zo yana faɗin ta yana mata izgili ko yana faɗin ta yadda ya dama wanda ko sunan kanin shi yake faɗi haka ya bai girmama kanin nan nasa ba bai ga mutuncin kanin shi ba to me yasa la ilaha illallah ta zama ita ce abdalar zikir zikirin da ya fi kowanne idan ana magana akan zikiri a matsayin jumla to babu kalmar da ta kai la ilaha illallah zikiri babu ka faɗi la ilaha illallah babu kalmar da ta in za ka ambaci Allah maɗaukacin sarki ku duba shi sa aka ƙara mana daga cin tsarkaru sabahi wal masa kullum alal aqalli sai ka faɗi wannan la ilaha su ɗari biyu da safe ka faɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir su da maraice ma ka faɗe ta su ɗari wannan zalla kenan in ko baka samu dama ba ka faɗi su goma goma ka faɗi su goma da safe ka faɗi su goma da maraice saboda jaddada imanin to shine sai malam ya ce ya bada amsa sai ce wa yubayyinu zalika abinda ke bayyana mana haka anna abdul zikri la ilaha illallah lallai zikirin da ya fi kowanne shine ka faɗi la ilaha illallah kama rawahu tirmidhi wa ibn abi dunya wa ghayruhuma marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala kaman yadda al-imam abu isa al-imam tirmidhi ya ruwaito a cikin al-jami' nasa kamar yadda al-imam ibn abi dunya shi ya ruwaito da su. suka ce annabi sallallahu suka danganta hadisi da sa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafhumi annahu kana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu zikri zikirin da yafi kowanne la ilaha illallah shine mutum ya ce babu abun bautawa da gaskiya Allah wa afdalu du'a alhamdulillah sannan addu'a da tafi kowace ita ce mutum ya ce alhamdulillah ya ce yabo ya tabbata da Allah wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya goyito shi a cikin kitabu da'awat daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma al-Imam Tirmidhi yace hadisin hasan gharib mala albani rahmatullahi alayhi yace al-Imam Tirmidhi ya goyito shi a cikin Mishkatul Masadih shi yace wa hasanahu wa huwa kama qala kamar yadda al-Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasan to hadisi ne hasan da abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗi afdalu dhikri la ilaha illallah wa fil muwatta'i wa sannan ya zo a cikin al-muwatta na al-imam malik rahmatullahi alaihi da walinsa an talha ibn ubaidillah ibn qabiz anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin riwayar talha ibn ubaidillah ibn qabiz yace abbalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli fiyayyar magana da na fadan ambatan Allah ni da annabawan da suke kafina tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa annabi Isa alaihi salam la ilaha illallah ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu sannan yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai manzon Allah so sama ce wannan ita ce kalmar da ya faɗe ta kalmar da ta tafi kowace ita ya ambata da annabawan da suka zo kafin sa tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa annabi Isa alayhi salam ka faɗi la ilaha illallah kun ga wannan kenan cikakkiyar kalma la ilaha illallah saboda me saboda ta kunshi tauhidi hana kore ma duk wani wanda ba Allah ba bauta hana tabbatar da dukkan bauta ga Allah shi yasa ke tafi kowace kowane nau'i na zikiri da za ka yi Allahu akbar bai kai la ilaha illallah ba subhanallah bai kai la ilaha illallah ba walhamdulillah bai kai la ilaha illallah ba da baki ɗaya jagora kalma ta zikiri ita ce la ilaha illallah la ilaha illallah خطأ من قال بالذكر بالاسم المفرد kuskuren waɗanda suke ganin a ambaci Allah da suna ɗaya eh, wasu daga cin sufaye suna cewa zikiri kala uku ne akwai zikirul awami akwai zikirul khawasi akwai zikirul khawasin khawas suka ce zikirul awam shine wannan la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah cikakkiya shine wai zikirin gama gari da kowa da kowa kawai wanda ba su da kujera a fadar Allah wanda ba su da shimfiɗa a fadar Allah kawai gama garin mutane ka ce la ilaha illallah zikirin da annabi ya karanta to shine zikirul awa zikirin gama garin mutane kenan kawai da kowa da kowa ke na biyu shi ne suke da zikirin khawash sai zikirin keɓantattun mutane su keɓantattu ne amma keɓantattu ajin fanko a keɓancewa su kuma zikirinsu shi ne su ce Allah Allah Allah kawai mutum ya ta faɗin Allah Allah Allah shi kaɗai to sai na uku shine zikiru khawasil khawas shi kuma wai zikirin ɗan shalele kenan waɗanda su kuma su ne first a fadar Allah su waɗannan sun wuce su ambaci Allah da la ilaha illallah sun wuce su ambace shi da suna ɗaya sai da kai a ji suna a ah, a ah, ah, ko kuma su rika huwa huwa huwa huwa don Allah wannan musulmi ake faɗa wannan ku shi ne yanzu tafiya ne ya ce zikiri ma da lafazi ɗaya kawai ka ce Allahu Allah Allah Allah Allah bid'a ne ba wanda ya sa ka bid'a ne ba wanda ya sa ba zikiri kake ba Shi ne sai cewa wa man za'ama anna hada zikrul ammati duk wanda ya riya cewa wai a ce la ilaha illallah cikakkiyar kalma shi ne zikirin gama gari wa anna zikral khassati huwa Lismu, mufradu shi kuma zikirin ke barkatun mutane ne ambaci sunan Allah kawai filo. ƙara ɗaya tak gayarsa wa zikru khassatil sannan zikirin keɓantattun keɓantattu huwa lismul mudmaru shine a faɗi wakilin suna lamiri huwa huwa huwa huwa oh kawai ma fahim ballu ne ce masu wannan aƙida ɓatattu ne galitu na sun yi kuskure sun ɓata ba kan hanyar daidai suke ba من قال سيداتي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير to kenan wanda shi annabi sun sama cin amma kenan astaghfirullah ina cin da magari kenan annabiyuna min qablihi suna cin suna cikin annabawan da suka zo kafin suna cin amma kenan astaghfirullah kaga kalma tana da haɗari ce mummunan haɗari kuwa za ta ja ma mutum asara a rayuwarsa ta duniya da lahira so daga wannan magana ta kuskure ce واحتجاج بعضهم على ta بقوله sannan wasu da suka kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am in kai musu magana sai su ce ai kamar yanzu misali yanzu gama mutum in mutum ɗin mishi magana ne a cewa ba inda aka ce an gama karatun alƙur'ani a ce sadaka Allahu aziz sai ya ce maka ai Allah madaukakin ya ce Allah madaukakin ya ce kul sadaka Allah ka ne rashin sanin usulul fiqh ne kul sadaka Allah ka ce Allah ya gaskiya to a yaushe idza an haita qira'atul qur'ani in ka gama karatun alƙur'ani ka gama inda aka ce haka shi yasa malamai su su daga cin misalik na ahlul bid'ah daga cin hanyoyin da yan bid'a suke bi a manhajin su shine ne hamlu umumati an-nusus daukar kawai umumi abu an faɗe shi ga shi an faɗe shi a gare kai kuma sai ka zo sai ka ɗauko shi ka ce a wani waje za a faɗe shi alhali shari'a ba ta ce ga inda za a faɗe shi ba ku suna kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki da ce kulillahu sun rabbun fi khawdihim yal'abu kulillah a ce Allah sun zabhum daga nan ka kyale su fi khawdihim a cikin hudun yal'abu na su ta wasa sai suka ce ya gashi nan an ce kulillah Allah ba kalma ɗaya ce nan mm. ce kulillah suratul an'am to shi ne sai malam jafi sai min adiya ne galati ha'ula ya ce wannan yana ɗaya daga cikin mafi bayyana kuskurensu kuma hujja da wannan ɗan fa inna lisma Allah fa inna lisma Allah domin sunan da aka faɗi na Allah mazkurun fil amri bi jawabi istifham ai an ambace shi ne a wajen ba da wata amsar tambayar da ina farkon aya وهو قوله فلن ألا مدوكتين سكيد يشي قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذوهم في خوضهم يلعبون كافوا أن آية ألا مدوكتين سكيد وما قدر الله قدره kafirai ba su ba Allah matsayinsa ba kafirai ba su ba Allah matsayin shi ba ba su san waye Allah ba me yasa Allah faɗi haka iz qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay a lokacin da suka ce Allah bai so karma da wani mutum wani abu ba kaga wannan hauka ce sai Allah malaukakin sarki sai ya ce musu ya ce ma'anar sama ya ba su amsa yi musu tambaya kulman Anzala zala a ce waye ya saukar da alkitaban labi ja a jihi musa littafin nan da annabi musa ya zo da shi a tawa ta ja'alu da hukar nuran a matsayin haske wa hudan linnati kuma shirya ga mutane amma ku yahudawa ta ja'alu da huƙa ratsi ta shi kankayayya ga takardar kuna rubuta a takarda kawai tubduna ha ku juya wa tukhfuna kathira wani abun kuma ku koyi abin da kuke so ku koyi ku ku bayyana wanda kuma ba ku so ku koyi adabi a yahudawa ce ko yuharrifuna al an suna juya abu daga yadda aka tashi sannan bayan suna juyawa su makiyan Allah ne yanzu nan ba su da kunya Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu bayan ya musulunta yace manzo Allah yace ya ma'aikin Allah yace innal yahuda unasun aghriya yace yahuda mutane ne wawaye ka gwada suka gani yace bari in laɓe in suka zo ka tambaye su waye ne a cikin su yake babban malami ne a cikin su a Madina ya musulunta a lokacin manzo Allah ta sallama an sha faɗa mana a Madina cike take da Yahuda akwai jinsin Yahuda ha uku sannan an ɗan fita gari akwai na khaiba shi kenan yahuda suka zo wajen anasu ko abdullahi da salam ya shige boye sai mazan su mai ce musu a ta'arifu na rajulan fikun yi kwalu lahu abdullahi ibn salam a cikin san wani mutum da ake ce masa abdullahi ibn salam suka ce ya ah, arafna hu wa alimna hu ai mun san shi ai za ka khayuna wa ibn khayrina wa alimuna wa ibn ce kai wannan mutum ne mai kima a cikin musannan baban shi ma mutum ne mai kima ya gaji arziki ya gaji kirki sannan malami ne a cikin musannan baban shi ma malami ne sai manzo sama ya tambaye su yace kuna jin zai imani da ni suka ce inna to kai ba zai taba imani da kai ba ai ba zai taba imani da kai ba da Abdullahi ibn Salam ya ji an kawo nan sai ya fito sai ya ce ashhadu annahu rasulullah sai ya fito ya bayyana kansa ce na ce ga annabin Allah sai suka ce ah, kai za ka sharruna wa ibn na, wa za ka jahiluna wa ibn na? sai wallahi mun manta ne ai dama shi ya fi sharri a cikin mu lalatacce ne tuntuni sannan ya gaji sharri baban shi mutumin banza ne sannan da kiki ne a cikin mu kunkurin jahili ne sannan baban shi ma jahili ne a lokaci ne ba to kaga shine tubduna hawa tukuna kathira sannan ya faru a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imam al da al Muslim suka fita a cikin sahihani nasu wani mutum da wata mata ba Yahuda suka yi zina kuma dukkanin su sun taba aure sai aka kawo su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ba Annabi sama dama idan waɗanda ba musulmai ba suka zo suka ce ya musu hukunci da littafin Allah to ya musu in kuma ba su zo ba kai ya kamo su ce zai musu in aka kafa dauka ta musulunci misali shugabancin musulunci ake yi to wanda ba musulmi ba za a kamo shi a ce dole sai an masa hukunci da alkur'ani ba amma in shi da kai shi ya zaba ya ce ya zo kotun musulunci to alƙalin musulunci an ba shi dama in ya ga dama ya ce masa tafi in ya ga dama kuma ya masa hukunci waɗannan yahudan da aka kasu sun yi zina su biyu mace da namiji a gaba annabi zama sai wasu mai ce to ai abin mai sauki ne hukuncin da na zo da shi daga Allah a cikin alkur'ani daidai yake da hukuncin da ke cikin turakku cewa idan namiji da mace su yi zina sun taɓa aure a jefe su sai suka ce a fanfan ai su abin da ake yi a cikin attaura idan mutum ya zina kawai abin da ake shi ne a samo jaki a dora shi a kan jaki a shafa masa hoda a fuskarsa da da matar abu da su layi ana tsakola musu bulala a kunne ta su abdullahi bin salam din nan yana gefe yace kazabtu inna fi tawrati ayatan rajul ce ƙarya kuke akwai ayat da ta bayani kan rajul a cikin attaura suka ce babu sai ce ku je ku zo da attaura. hazan ba haddacewa ake ba su ba ma haddata a cikin su ba haddace a shaura ba haddace injila duk lokacin da kasko zai je coci da abin nan sai yake zuwa da bible ɗinsa yake tafiya in ko yana son ya kulle ne ya shagal ya shirmanta to shine sai ya aje a taura ya zazzagi wanda zai zazza ya aje bible ya zage zagen shi ya zage wanda zai zaga amma in dai karantarwa zai zaka ganki da bible a hannunsa ba su da ba hadda ba za su yi haddacewa ba wannan yana cin falar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yan kananan yara su ke sun haddace alqur'ani wala kad yasanna alqur'an li dhikri fa hal min mudakkir so da aka suka zo da attaura aka ce a je a dauko attaura suka je suka dauko attaura shikenan sai wani mutum da ake cin shi Abdullah ibn Suriya cikin Yahudawa yake sai karanta aya farko sai ya karanta aya ta ƙarshe sai ya tsallaka aya ɗaya sai ya sa hannunsa haka ya danne abdullahi ibn salam ya ce daga hannunka yana daga hannunsa sai ga ayar rajul to kage dabi'a take nan. to shine na Allah ta'ala yake cewa tubdunaha wa tukhfuna kaseera tubdunaha wa tukhfuna kaseera kuna bayyana abin da kuka ga dama wa tukhfuna kaseeran sannan kuna boye abin da yafi yawa wa ulimtum sannan aka sanar da ku malam lam ta'lamu abinda ba ku sani ba antum wala aba'ukum ku da iyayenku duk ba ku sani ba to sai Allah ya tambaya ne ko sai Allah ya ce qulillahu ce Allah ne wannan aikin yanzu nan akwai hujja cewa in mutum ya tashi zai yi zikiri ya ce Allah Allah Allah Allah ya ta faɗi ina hujja a nan dan Allah amsa aka bada wane ne ya saukar da attaura sai ka ce ne sai ka ce Allah ne to shi ke ana cewa an ka tashi za ka ambaci Allah kawai za ka ambaci zai za ka yi zikiri sai ka yi ta Allah Allah Allah Allah Allah shirya ta da sai malamin taimiyya sai ce ai Allahu lalzi an zalal kitaba ai amsa ake ba da cewa Allah shi ne wanda ya saukar da littafi allazi ja'a bihi Musa wanda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi falismullahu sunan nan na Allahu mubtada'un malai ibn taymiya kuma mana na hawo yace mubtada ne wa hu dalla alayhi al-istihab kuma to waccan tambayar da aka yi ita ce ta nuna shi wannan masu hau za su gane a cikin ku kama fi na za'iri zalika kamar yadda ake faɗi a cikin larabci a irin kwatankwacin wannan ta kulu kana cewa man jaruhu kana cewa waye makwabcin shi da hausa kuna fira da wani sai ka ce waye makwabcin waye makwabcin mudi in ka tashi waye zai ban amsa a haushe sosai ina son wanda zai bani amsa da gaske na tambaye ka sai na ce maka wane ne makwabcin mudi malam shi ba me za ka bada amsa hmm? ka ban amsa kar amsa za ka ba tambaya na maka ya amsa za ka bani wane ne makwacin mubi ka gani ko sai da ka dawo ka ce makwacin shi ne musa kun gane misalin da ake nufi a ɗabi'ar magana kun maka tambaya wani ka tashi ba da amsa ba sai ka kwaso tambayar da aka maka ka hada da ita ba sannan ka ba da amsa wannan yana cikin tattalin arziki a magana a cikin magana akwai tattalin arziki iktisadi ke nan wato kana economizing kana manajin ɗin kalmominka kaga Allah ce kul man anzal kitaba ja a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdura wa tukhuna katira fa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah ba sai an ce قل الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه خراتيس أنزاك نانا تابا قلت أكا شيء قل الله كشي الله kamar yadda aka yi tambayar nan wane ne makwabcin mudi to makwabcin mudi sunan musa kamar yadda ka bada amsa an tambaye ka wane ne makwabcin mudi in kai kana da fasahar magana ko sai ka ce me musa ba sai ka ce me ba makwabcin mudi ne musa ba wanda ne yake da lokacin da zai saurare ka ko yana da shi musamman ma a ce a waya ake yi kuma shi ya kira ka hanyar eh? <laughs> za ka yi idan da nan kaga sai iya kashe waya shi ko ya ba da Allah kai ka tafi zuwa kai tsaye ka ba da amsa to shi ne wannan fasaha aya ba tana umarnin cewa in an tashi faɗin sunan Allah za a yi zikiri a ce Allah Allah babu kwata kwata a cikin zikirin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnar manzon sun da abinda magabata suka yi su ɗauki lafazi ɗaya daga cikin sunan Allah ko su kafa sunan Allah shi kadai kaya ko da za su yi sun kawo ne da'i misali ya Allah ya rahamanu kaga ba kalma ɗaya bace wannan yadin a wajen malaman lugar larabci tana nufin unaji ne ina kira in ka ce ya Allahu kana cewa ni unaji ina kiran Allah in ka ce ya Rahmanu wannan ya din na nufin unaji Rahmana in ka ce ya Rahimu wannan ya din tana nufin unaji ar in ka ce ya Maliku kana nufin cewa unajin Malika ya din so daga babu a zikiri kwata-kwata na musulunci da za a ce ke amfani da lafazi ɗaya a matsayin ziki. So da in ka kwana dubu kana Allah Allah Allah wallahi ba Allah kake ma zikiri ba kawai kana ta fannin abin da kage dama ne amma ba zikiri kake ba ku kun ga shine wannan man jahu a tabbai waye makwabcin sa fa yaqulu zaidun sai sai zaidu waye makwabcin mudi sai sai zaidu ne shi ke ba sai ya ce makwabcin mudi shi ne zaidu ba ba fasaha a cikin wannan yanzu wannan a jaraba mu da muke karantarwa duk ka zo maki kun ɗalibi maka irin wannan zagen ke kan ja ka faɗi da shi ma kuma kuwa an je moderation kana da hujja da za ka ce yi maka amsa ma ya baka wahala shi ba da wannan lokacin shi yasa sai ka an ce maka ka kai tsaye zuwa ga amsa akan ba da cikin instruction ko a cikin abin da ake ba da ga ɗalibai wanda suke karatun certificate akan ba da ce daga cikin instruction go to straight ka tafi kai tsaye ka ba da amsa ba a son kwane-kwane kake mai kan ce waye zai waye makwabcin zaidu musa shi yasa wani zuba masu a baka objective a baka zaɓi a an ce wane ne makwabcin zaidu sai a ce a mudi ba amuru ja tanko ko wani zubin har ta kai hudu wani zubin har ta kai biyar sai a ce abinda ake so kawai in a eh, in a ne ka ce a kawai ma eh, a din nan an san me ake nufi ana nufin kana nufin amuru ne misali ko kana nufin bakaru ne ko kana nufin wani suna wanda zai aka baka a ciki to shi ne wannan babu inda Allah ta'ala sai ambace shi kawai a faɗi kalma ɗaya shi nan kace kuma kayi zikiri wa amma lismul mufradu amma kaga zikiri da suna ɗaya muzharan ko dai a ambaci sunan shi kansa wa muzmaran ko kuma wakilin suna falaisa bi salamin tammin wannan ba cikakkiyar magana ba ce wala jumlatin mufidatin kuma ba jumla ba ce mai fa'idantarwa ba jumla ba ce mufida wala ya ta'allaqu bihi imanun wa kufun, sannan bai da alaka da imani bai da alaka da kafirci in kai ta Allah Allah to me kake tabbatarwa wala amrun wala nahyu sannan bai da alaka da umarni bai da alaka da hani kawai kalma da yake ta to ya ake nabi da ita shi yasa malaman nahwu suka ce haddul kalami ma afada al mustadi haka hariri yace ko nahwu sa'adaidun wa amrun muttabi' ce haddul kalami ma'anar magana ma a fadar musulmi'a abin da ya fa'idantar da wanda yake sauraron ka ka ce Allah Allah za a yi tsantace ne Allah yi ko ba haka za ka yi ba Allah Allah ce da ko da ya shi ya ina haka ibnu malik kuma a cikin alfiya ya ce kalamuna labbun mufidun istaqim ce maganarmu mai fa'idantarwa magana wadda muke ansa a matsayin magana ita ce wadda ta fa'idantar kamar ka ce istaqim istaqim anta kenan tsayu kai kuma ita ce ƙa'ida? so da ka ba a zikiri da allabdul mufrad mubmaran au muzharan ana yin zikiri ne da me da jumla cikakkiya Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar walillahi alhamdu da wannan ake zikiri astaghfirullah Allahumma salli ala Muhammadin kaga dole nan zikirin kake yi amma kalma kalmomi ɗaya ne ba kalmomi ɗaya ba ne cikakkun maganganu ne wannan shi ne abin da ake magana kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu Allah ya shirtar da mu mai ta'aliki malam Islam hafizahullah ya kawo maganar malam ibn qayyim daga shi littafin sa tariqul hijratain wa babu sa'adatai yana da kyau mu karanta in mun zo sati mai zuwa insha Allah za mu karanta ko da bai kawo ba ya kamata mu ma mu kawo domin maganganu ne masu fa'ida sosai A kan wannan batun da malam ibn taymiya yake mana na yin zikiri da kalma daya kuma ya tana cin abin da mutane suke suke ja a kai ko Allah ya ganar da mu Allah ya shiryatar da mu wallahi babu abin daɗi fiye da tabi Allah tabi Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zauna lafiya ka ji daɗin duniya kuma ka ji daɗin lahira kuma addinin sa zai zama a ce kake yin sa kuma duk wanda zai ganka zai ganka a matsayin da tsatsan bawan Allah sannan kuma kana yin abin da Allah ya yi da shi wannan shine hutu shine abin da ake bukatan mu zama amma wani abu da mutum zai kama sabanin wanda to wahala zai bashi zai ba kanshi wahala ya sha wahala kuma hanya ce ba za ta kallar da shi ba sai ya kama hanya yana tafiya ashe kawai ya kama hanyar daji shi kuma gari yake son ya je su daga mu yi makan mu faɗa mu gane waɗannan abubuwan da ake faɗa mana Allah subhanahu ta'ala ya shirye ta mu ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ina